Mahukunta Sura biyu Mala'ikan Ubangiji a Bokim Mala'ikan Ubangiji ya haura daga Gilgal zuwa Bokim ya ce, Na haura da ku daga Masar zuwa ƙasar da na rantse zan ba wa kakanninku, na ce, Ba zan taɓa ta da yarjejeniyata da ku ba, ku kuma kada ku shiga wata yarjejeniya da mazaunan ƙasan nan, sai dai za ku rurrushe bagadansu. duk da haka ba ku yi biyayya mini ba, me ya sa kuka yi haka? Saboda haka ina gaya muku cewa ba zan gore su a gabanku ba, za su zama muku ƙaya, gumakansu kuma za su zama muku tarko. Da mala'ikan Ubangiji ya faɗa wa dukan Isra'ila waɗannan abubuwa, sai mutane suka yi kuka mai zafi, sai suka sa wa wannan wuri suna Bokim, a nan suka miƙa hadaya a gaban Ubangiji Rashin biyayya da shan kayi Bayan Yoshuwa ya sallami Isra'ilawa, sai suka tafi don su mallaki ƙasar, kowa da nasa gādon, mutane suka bauta wa Ubangiji duka tsawon kwanakin Yoshuwa da na dattawan da suka rayu a bayansa, waɗanda suka ga manyan abubuwan da Ubangiji ya yi wa Isra'ila. Yoshuwa ɗan Nun bawan Ubangiji ya mutu yana da shekara ɗari da goma, aka binne shi a ƙasar gādonsa a Timnat Heres. a ƙasar tudu ta Efraim, arewa da dutsen Ga'ash. Bayan tsaran nan duka suka rasu, sai wata tsara ta taso wadda ba ta san Ubangiji ko abin da ya yi wa Isra'ila ba, sai Isra'ilawa suka yi mugayen abubuwa a gaban Ubangiji, suka kuma bauta wa Ba'al, suka yashe Ubangiji Allah na kakanninsu, wanda ya fitar da su daga Masar, suka kuma bauta wa alloli daban daban na mutanen da suke kewaye da su. suka tsokani Ubangiji ya yi fushi, domin sun bar shi suka bauta wa Ba'al da Ashtarot, cikin fushinsa a kan Isra'ila, Ubangiji ya ba da su ga hannun waɗanda suka kawo musu hari suka washe su, ya sayar da su ga abokan gabansu da suke kewaye da su, waɗanda ba za su iya yin tsayayya da su ba. Duk sa'ad da Isra'ila suka fita yaƙi, Ubangiji yakan yi gaba da su don a ci su da yaƙi, kamar dai yadda ya rantse musu suka kuwa shiga wahala ƙwarai. Sa'an nan Ubangiji ya naɗa mahukunta waɗanda suka cece su daga hannun waɗannan masu hari, duk da haka ba su saurari mahukuntansu ba, amma sai suka shiga ha'inci da waɗansu alloli suka kuma bauta musu ba kamar kakanninsu ba, nan da nan suka kauce daga hanyar da kakanninsu suka bi, hanyar biyayya ga umarnin Ubangiji, duk sa'ad da Ubangiji ya naɗa musu mahukunci, yakan kasance tare da mahukuncin, ya kuma cece su. daga hannun abokan gāba, muddin mahukuncin yana a raye, gama Ubangiji yakan ji tausayinsu yayinda suke gunaguni ƙarƙashin waɗanda suka danne su suke kuma gasa musu azaba. Amma sa'ad da mahukuncin ya mutu, mutane suka koma hanyar da ta fi ta kakanninsu muni, sukan bi waɗansu alloli, suna bauta musu, suka ƙi barin mugun ayyukansu da taurin zuciyarsu, saboda haka Sai Ubangiji ya fusata da Isra'ila ya ce, Domin wannan al'umma ta tā da da na yi da kakanninsu, ba su kuwa saurare ni ba, ba zan ƙara kori wata al'ummar da Yoshuwa ya bari sa'ad da yarsu ba, zan yi amfani da su in gwada Isra'ila, in ga ko za su bi hanyar Ubangiji su kuma yi tafiya a cikinta kamar yadda kakannin suka yi, Ubangiji ya bar waɗannan al'ummai su kasance bai kore su nan take ta wurin ba da su a hannun Yoshuwa ba.